بل ادارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عمون ko iliminsu ya miƙe har zuwa ga sanin lahira ne ta yadda har suka yi ƙini da ita a'a kawai suna cikin shakku ne da ruɗu dangane da lahira kai tabbas basirarsu ta makance dangane da ita